Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8:30 rabi kenan agogon Ghana. Yau Juma'a tara ga watan Satumba shekarar 2022. As the Queen herself did with such unswerving devotion. I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me. Ɗazun nan kenan da sabon sarkin Ingila Charles na uku ya jawabinsa na farko ga al'ummar Birtaniya za a ji ƙarin bayani. Za kuma ku ji abin da masana ke cewa kan kama mawallafin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu da hukumar DSS ta a Najeriya. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gabatar da wani sako mai ƙarfi a wajen liyafar kwamitin shugabannin jam'iyyar Democrat na ƙasa wanda aka gudanar a wata anguwar jihar Maryland a jiya Alhamis inda ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu tare da cecekar masu biyayya ga tsohon shugaban kasar donald trump dabarar da mataimakansa ke ganin za ta ba nasara don jam'iyyar democrat ta ci gaba da rike karamin rinjayi a majalisa ba kowane dan republican ba ne dan maga aƙidar trump na tsaurin ra'ayi ba kowane dan republican ba ne ya rungumi aƙidar tsaurin ra'ayin bayan yana faɗa yayin da yake magana akan takin yakin neman zaben trump na make american great again na sani saboda na yi aiki tare da su ainihin 'yan republican kuma har yanzu akwai wasu kaɗan daga cikinsu amma masu mummunan aƙidar tsaurin ra'ayi ta maga na republican sun zaɓi koma baya cike da fushi da tashin hankali da kiyayya da rarrabuwan kawuna kuma irin salon ɗabi'unsu kenan biden ya ce 'yan democrat da masu zaman kansu da 'yan republican na ainihi za su iya zaɓar wata hanya ta daban zuwa kyakkyawar makoma da haɗin kai da bege da kuma kyakkyawan fata. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya alhamis a birnin kiev sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da ayyana rasha a matsayin kasar 'yan ta'adda dole ne hakikanin shari'a ya dace da ainihin batu na zahiri a ko da yaushe kuma gaskiya ne cewa rasha ta zama babban tushen ta'addanci a duniya in ji zelensky dole ne duniya ta samu alama da babu tantama cewa ba za a gafarta wa ta'addancin rasha ba haka zalika a cikin jawabinsa na wuni zelensky ya ce fiye da murabba'in kilomita dubu na yankunan mu an da su tun daga ranar 1 ga watan satumba shugaban ya ce ina godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmuwa ga wannan nasara ina godiya ga sojoji da jami'an leƙen asiri da kuma masu ayyuka na musamman da suka cire tutar ukraine a cikin 'yan kwanakin nan babban jami'in diplomasiyan amurka ya sake tabbatar da kudirin shugaba joe biden na tallafa wa ukraine muddin ya dauki alkawari a halin da ake ce kuma amurka ta faɗa a jiya alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyu na taimakon soja na dogon lokaci zuwa ukraine da wasu kasashen turai goma sha takwas da suke fuskantar barazanar hare-haren rasha da kuma wani dala miliyan ɗari shida da saba'in da biyar kai tsaye ga gwamnatin kiev a wani sabon shiri na sayan kayan yaƙi da mamayen moscow labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama a ƙasar Zambia sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi alkawarin soke dokar ɓatanci da suka ce ana amfani da ita don rufe bakin masu sukar shugaba hakan ya lima Wannan kiran da yana zuwa ne bayan da 'yan sandan Zambia suka cafke wani shugaba a jam'iyyar adawa a wannan wata a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka yayin da ya ci zarafin shugaban ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ce a cikin shekara da ta gabata, 'yan sanda sun kama wasu mutane goma sha biyu da laifin bata wa shugaban ƙasar suna, wanda za a iya yanke wa mutum hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. a jiya talata wata kotun zambia ta tuhumi shugaban jam'iyyar adawa ta patriot for economic progress shin tembo da kalaman nuna kiyayya wanda ke dauke da hukuncin tarar dalar amurka dubu shida da daurin shekaru biyu a gidan yari idan aka same shi da aikata laifin zargin aikata laifin da ya biyo bayan kama tembo ne a ranar 1 ga watan satumba bayan da ya kafe kalaman suka ta yanar gizo akan karin farashin man fetur na shugaba hakan da lima na wata-wata inda ya kwatanta munin lamarin da jinin haila yayin da aka rage yawan tuhumar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a zambia sun lura cewa kama shi shine na baya-bayan nan da aka yi a ƙarƙashin wata doka mai tsauri ta mulkin mallaka da ke haramta sukar shugaban ƙasa a ƙarshe sojojin india da na china sun janye daga ɗaya daga cikin yankunan kan iyakan da ake takaddama a tsaunukan himalayan inda suka kwashe sama da shekaru biyu ana takun saƙa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron india ta fitar da yammacin jiya alhamis sojojin sun fara barin yankin na gogra hot springs a cikin tsanaki da kuma tsari wanda ke samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan kan iyakan sanarwar na zama mataki ne na ci gaba wurin warware takaddamar soji da ta faru bayan wata aron gama da aka yi a watan yuni shekarar 2020 a ladak da ke yammacin himalaya inda aka kashe sojojin indiya ashirin da na cana guda hudu tuni dai kasashen guda biyu su ya jibge dakaru kusan dubu hamsin tare da karin jiragen yaki da bindigogin atilari da tankokin yaki a kan iyakokin himalaya da ake kira wurare masu tattare da matsaloli a kan iyakar mai tsawon kilomita dubu uku da ɗari takwas da ba ta da alama a wurare da dama an ajiye sojojin a kusa da juna kwamandojin sojojin india da na china shekara guda da ta gabata suka sanar da cewa a ƙarshe za su janye sojojinsu daga wannan yankin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne sabon sarkin Ingila Charles na uku ya gabatar da jawabinsa na farko ga al'ummar Birtaniya bayan da ya gaji mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu wacce ta rasu a ranar Alhamis. yayin jawabin nasu sarki charles ya yaba da irin jajircewa da sadaukarwa da mahaifiyarsa ta yi ga al'ummar kasar inda ya sha alwashin bin sahunta wajen ganin ya ce da kasar gaba ka kaɗan daga cikin jawabin nasa as the queen herself did with such unswerving devotion i too now solemnly pledge myself To sabon sarkin Ingila Charles na uku kenan yake shan alwashin sadaukar da rayuwarsa tare da bin kundin tsarin mulkin ƙasar ta Birtaniya a shugabancin da ya fara. To dangane da wannan batu wakilinmu Halima Abdulra'uf ta tuntuɓi tsohuwar kwamishinar noma a jihar Kano Dr. Baraka Sani wacce ta fito daga gidan sarauta. Inda ta fara da tambayata shin wane ne sarki Charles kuma wani irin kalubale ne ke gabansa? kun san kaman ko yanzu za a yi kwatance da halayya turawa musamman turawan ingila akan ce da su conservative hmm. mutane ne wanda ba su cika son canji duk yadda ya zo anyhow ba kaman yadda za mu kwatanta su da watakila turawan amurka to saboda haka sarautar su ita ma ta ɗauko irin wannan salon ba mutane ne wanda suka fiye son su biyayi ba sun fi son su ba al'ada wadda take da tarihi kuma take da ɗaɗɗiya kuma ta zamana an karɓe ta kuma ɗauka lokacin mutane sun yarda da ita saboda haka shi ma mulkin sarautar su irin wannan ɗabi'ar ya ɗauko kuma sai ya game da ta marigaya sarauniyar ingila wato mahaifiyar wannan sarki wadda take mace ce kuma san mata ba su fiye son tashin hankali ba ko a ma'amalar su su wannan halayya sai ya zo ya haɗu da sarauta sai kuma ya zo ya haɗu da kuma halinta so ita mace ce mai son raya sarautar ingila a yanda ta same ta da kuma kiyayewa duk wani abu abin da zai saba kundin sarautar ingila to kuma shi yanzu yadda na ke gani shi sarki charles shi ne kusan basarake na farko da ya je makaranta a layin sarautar ingila a yayin da ya tafi makarantar nan kuma ya haɗu da mutane daga duniya ya haɗu da al'adu daban-daban ya yi abokanai ya yi aminai kuma ya ca kuɗi da gwamnatoci kala-kala saboda haka a nan gurin sun ɗan bambanta da mahaifiyarsa ta fannin aikata abin da suke ganin su ya kamata a gurinsu su mutum ne mai son buɗe ra'ayinsa daidai da yanayin da ya ga jama'a sun fi karkata wanda ya wani lokaci wannan halayyar tasa takan dan kawo shi ga saɓani da gargajiyar sarauta kin san kamar yanzu lokacin da gwamnatin Birtaniya ta yanke hukuncin ta kwashe 'yan neman asylum a kai su Rwanda kin ga a nan gurin Prince Charles ya nuna gardamarsa akan ganin cewa shi yana ganin ba haka ya fi dacewa da ai ba wanda har gidan mulkin su ya fito ya ce ba zai tsoma bakinsa a harkar gwamnati ba a matsayin shi na basaraki wannan yayi ne a matsayin sa na dan adam mai yanci a matsayin sa na charles so kin ga irin wannan ra'ayin yana yin su sosai kuma kin ga kamar yana da ra'ayi akan abubuwan da suka shafi harkokin noma yana ga ga yanda ya kamata shi dai mutum ne dai mai ra'ayin kansa wanda ba lalle ya yadda ya tankwar gaba daya akan gargajiyar sarauta ba zai iya zame masa kalubale har kafin ya koya saboda na san gargajiyar sarautar ingila tana da karfi kwarai da gaske yau da gobe kuma za su yi kokarin nuna mishi mahimmancin binta akan saba mata to amma kamar jirgi ne irin zai tashi kisan zai danyi gargada to ina ga kafin ya dauki matsayinsa matsayin shine sarkin ingila ba shine prince charles ba za a iya samun dan tangarda wurin ra'ayoyinsa to ya ke ganin yanayin farin jinin sa zai kasance cikin al'ummar ingila to yanzu dai kin ga shekara saba'in suna karkashin sarauniyar ingila kin ga in akwai abin da ake kira sabo sun saba so kafin su juya gaba ɗaya farin jininsa ya zama kamar na mahaifiyarsa ina ganin za su dan jira su ga takon kamun ludayinsa kuma za su jira lokaci ya cire musu rashin ita sarauniya shi ma sannan kuma da yake abu ɗaya da zai iya taimaka masa kuma da yake shi da kin ga ra'ayinsa yana son bin ra'ayin jama'a mafi rinjaye to most likely musamman common people wato talakawa so most likely wannan abin shi ma ya kara masa farin jini amma mahaifiyarsa ta bar babban takalmi wanda da sai an yi ciko sosai kafafunsa za su cika a gani na. Dr. Baraka Sani kenan a tattuna wata da Halima Abdurra'uf. To masana a fannin tsaro a Najeriya sun ce kama mawallafin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu ba laifi bane a dokar ƙasa. Amma akwai alamomin tambaya game da yadda aka kama shi da kuma binciken gidansa da na wasu makusantansa da hukumomin Najeriya ke yi. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya haɗa mana. Malam Tukur Mamu dai shine ya shiga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma 'yan bindigan da suka sace fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna a lokacin da aka yi nasarar sako mutane goma sha ɗayan farko. sai dai daga baya ya sanar da janyewa ta hanyar barin 'yan uwan waɗanda aka sacen da suka dinga tattauna da 'yan bindigan kai tsaye kuma hanyar shi ta zuwa aikin umara a kasar saudiya ne jami'an tsaro suka tsare shi a Cairo ƙasar egypt masana harkokin tsaro irin su dabta yahuza ahmad getsa dai na ganin duk da binciken malam tukurmamu ba matsala ba ce amma dai ya zama wajibi a bi dukkanin ka'idoji da doka ban kalli kama shi da aka yi a matsayin wani abu ba saboda ai dole ƙasa ya zama akwai doka akwai tsari wanda dole ake amfani da shi domin samun mafita da gyara akan al'amura na yau da gobe illa dai kawai tunaninmu shine cewar hukumomi su kasance masu adalci kuma masu yin abubuwa bisa ka'ida da tsari da cancanta kuma girmama dokokin ƙasa da sauran mutunci na ɗan adam ko wane ne ba lallai shi mu kawai ba to ko me yasa jami'an tsaron Najeriya ba su kama malam tukurmamun da ke Najeriya ba sai bayan ya fita daga ƙasar Dabta Yahuza Ahmad Getso ya ce wannan ba bakon abu bane a harkar tsaro. Da akwai sauran mutane da yawa waɗanda ƙasar su take da tuhumarsa akan wani abu amma sai ta yi amfani da wata ƙasa domin ko dai yi musu barazana a waccan ƙasar ko kuma kama su a waccan ƙasar ko kuma sanya waccan ƙasar ta kama su ta mai da su gidansu na asali. To amma anan abin da nake son ka fahimta shine zuwa gidan shi ba laifi bane tunda tuhuma ne in an yi tambayoyi waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani yana buƙatar cewar an samu takardar izini na cewar ana iya zuwa gidan shi ai bincike ta wata fuska kuma wato na kalli maganar kama shi a matsayin fargajaji daga su hukumomin tsaro da kuma ita kanta gwamnatin malam muhammadu buhari saboda abun kunyar da ta tafka wa 'yan najeriya na kasa yanda za ta karɓo su shi malam tukur mamu ya haɗa da waɗansu da iyalansu da sauran makamantansu aka yi abin da aka yi wanda ban san me aka yi ba har ya zama na an karɓo su amma waɗannan maganar makudan kuɗaɗe da suke yi wani abu ne irin wanda ai ya kamata a ce ta wannan hukuma ta fito ta yi wa mutane bayani dalla-dalla na yawan yawan kuɗaɗen da ta samu a gidan shi to in babu wannan babu hujja to ita hukumar ta yi laifi. Dama dai tun bayan fidda fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna na farko Malam tukurmamu ya ce shi ya tsame hannun shi daga wannan harka saboda irin haɗarin da ya hanga. A gaskiya malam Isa ba zan tsoma baki ba. Ai duk abin da za ka yi a matsayin ka na dan kasa wanda na farko babu goyon baya daga gwamnati sai ma neman ka da sharri da abubuwan da ba daidai ba wato gaskiya yana da wuyan sha'ani mutum ya sa kan shi a ciki don in ka ci gaba da shiga ciki za a je a maka sharrin da ba za ka iya fita ba ne don yanayin kasan mu kenan kuma abun da daban takaici sosai isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman Hukumar lafiyar kasar jamhuriyar Kamaru ta sake daukar aniya na gudanar da allurar rigakafi na cutar gudawa da amai da cutar kenda karo na uku ga yara ƙanana a kasar jamhuriyar Kamaru kasancewar ana ambaliyar ruwan sama a ko'ina domin hakan yana kawo matsayi na waɗannan cutukar a faɗin ƙasar a lura kafin da ya haɗin gwiwa ne da ƙungiyar lafiya ta duniya ums da kuma unicef ministan lafiyar ƙasar kamaru da malashi ya ce shugaban kasar kamaru ne musa fulbiya ya umarci da gana nemi haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiyar duniya domin ba wa jarirai tsaron da kafi na samun lafiyar su mai dorewa kuma wanda zai iya ba wa jariran inganci a rayuwarsu daga kwana daya zuwa shekaru biyar ba tare da biyan ko sisi ba. Shugaban kwamitin kula da aloyar karfi a kasar jamhuriyar Kano Alhaji Baba Mustapha ya yi mana karin haske kan wannan allurar kafin da suke yi gida zuwa gida. Eh wannan rigakafi da muke gabatarwa domin da akwai yara da yawa sha su kafa ya naka ta yi tsamman cewa watakila ko gamuwa ya yi ko iska ne ko shi na watakila ko da ko wani ma ya gefe shi ke cinye kafafuwan ya'ya nan kuwa ba haka bane wannan kuban din ne ke sa yaro baya tafiya to shi ta muke tambaya dukkan al'umma da Allah masu ya'ya daga kwana ɗaya zuwa shekara biyar su yadda a yi musu wannan rigakafin din wannan rigakafin kyauta ne ko kuma za su biya kuɗi kyauta ne wasu biya dala ba kyauta ne ba su biya dala Wannan wani kungiya ce ta taimaka wa kasa wannan kungiya da ta taimaka kasan kamaru ita na kan abin nan na duniya mm. unicef mm-hmm. unicef eh, ita ta taimaka ma kamaru a ah. duk duniya ne ma ba kamaru kada ba ga ministan lafiya ya ce shugaba bene ne mu cewa a ah, wannan kungiyar su shigo domin taimakawa al'umma kasa kamaru shin ah, wannan abu da kashin gaskiya eh da kashin gaskiya tun da yake ya ga cewa kamaru da ko dewa ba su da da karfin sayan wannan shi daga kafin din shi sa dole ya ma ma shugaban kasa aka yarda da wannan cewa su shigo su taimaki yara to wannan jama'a da kake kula da su biyan su ake yi ko kuma suna yi ne su ma kyauta eh su ne katon cewa kam ko a matsalaci ne ba ba kyauta mm. a ce da kawai na shi fi sabilillahi to fi sabilillahi yana kuma su bayar da sadaka mm. shi sa kenan ko su da nan ko ba su yaki haka nan haka nan ba da kuɗin abin da ake ba su shi sa kenan suke zuwa suna taimakon wannan aikin a gwamnatin kasar kamaru ko kuma wannan kungiyoyi ne suke ba wannan kungiyoyi ne suke ba mu kasan kamaru in mm. su ba mu kasan kamaru kasan kamaru kuma ta rarraba a duka rijiyoyin su da yake kasan kamar duk su ba ma kowa cewa ga dan naka nan to ka san da za ka yi ka taimaki yaran na su tafi ko aiki to a yanzu me wani kira za ka yi wa iyayen yara na kasar kamaru gaba ki dai wajen amsa wannan kira nan eh kira da zama iyayen kamaru don Allah dai su yadda ai musu wannan abin nan su yadda ai musu wannan abin nan ai gara an yi rigakafin din da ce ba yi ba a je kuma ana kashe kudi da yawa likita ba kyau wannan din ne muke so ba masu wannan din wani godiya za ka yi wa gwamnatin kasar kamaru da wannan kungiya ta nisa eh ai gudun da kasar kamaru tana kokari dewa ma al'ummanta tana kokari dewa kasar kamaru gwamnati ba mm, to ya kuma hukumar lafiya unicef din unicef su ma haka nan duka su ma suna kula da da nan kula da duniya ne shi sa kenan tun da yake tuna kula da duk duniya saboda shashin mu nan son ca ah, gara da kudin shashin gabar gara ma mu taimake su haka zalika shugaban kwamiti na jihar Nijar Duwala Alhaji Jibrin Hamza shi ma ga yanda hiran ta kaya da shi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na rigakafin polio ne da muka fara na farko karo na farko wancan watan da ya wuce yanzu karo na biyu muka da saboda mun yi lissafi cewa mutane da yawa na nan yara kafafuwa na nadewa karo na biyu kenan wannan mun fara karo na farko yanzu karo na biyu ne wannan da muke so duka 'yan uwa duniya gabaki daya mu karban allurori tun da yake wannan ba allura ba ne na haɗiya ne da na ɗigawa shine ake kira da na micijin ciki na polio na vitamin da na shi micijin ciki wannan shi muke yi a yanzu haka shine karo na biyu da muke yi yanzu hakan nan Eh, ba wani eh, muna da kungiyoyi da yawa da suke kawo dan gutsuri tsoma a ciki da kowa yake samun inda zai fita a ciki da suke taimaka mawa ma kungiyan kula da lafiyan kasan kamaru ah, eh, akwai bbf akwai unicef akwai bbf akwai so da kamagwaye duk da suke ciki dai suke taimakawa to haka zalika wato lokacin da yara suka yi dan taimako da ake yi suke ba mu yaran da suke wahalan yin wannan aikin suke ba da dan abin da ake ba su kudin da yi ba wani abin kirki ba a yanzu haka muna da ma'aikata kowane kungiya tana da ma'aikata 32 da take aiki da su yara 32 da suke aiki suwa ake ba da yara masu shekara biyar zuwa shekara ɗaya wata uku to sannan kuma wannan muna neman yara masu wata uku da ba su da takardar haihuwa duk insha Allah za taimaka ya musu takardun haihuwa. Na hira da ɗaya daga cikin malaman da suke bawa yara ƙana ga kafin malama Zulai Ali ga ƙarin hasken da ta mana a yayin da nake zantawa da ita. Ya me kike yi a yanzu haka? Yanzu haka nan muna nan muna shiga anguwa anguwa saboda da mu bayar da maganin alluran rigakafi. Na wani cuta ne? Na cuta kamar su kolera, su maganin tsutsan ciki hakan nan kamar idan ɗa bai yawo bai tafiya hakan nan. kamar na eh, na alluran rigakafi na nan kenan na polio ko? Na polio eh shi muke yawo yanzu anguwa anguwa gida gida muna shiga muna bayarwa muna rubutawa. To ya ke gani eh, iyaye suna karɓar wannan kira da aiki da kuke yi? eh wani waje ka muka tafi iyaye na yi amma wani waje ima suke ko tsayuwa ma ba sa so muna yi me yasa suke gudun wai suna gudu kamar da wai ko yana cutarwa shi ne muke gane da su cewa ba na cutarwa ba ne domin saboda taimakon yawo ne ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne, idan Allah shi Allah ya kare sarkin karamar hukumar kadidi alhaji abubakar jibrin mun tattauna da shi kan yadda yake wayarwa al'umman karamar hukumar kasa kai wajen karban aro rigakafin salamu alaikum mai mataba amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa tuhu. Ah, mai mataba barka ah, gashi na karamar hukumar ka kuma ah, gashi na ga ana kokari ana yin aro rigakafi na yara kayana daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar hmm. ya wani irin kira kai wa talakawan eh wato na ce musu su kawo yara a samu a yi musu wannan in saboda lafiyan jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara biyar a turai mataba gashi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye akwai wani taro da kai ne da su kafin a gudanar da wani allurar rigakafin eh na yi taro da su mun bi gida-gida je mun sanar da al'umma cewa za a zo a wa yara shi vaccination waɗannan cutuka da suna nakasa jarirai kamar da hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru ta ba da alkalman ta cewa a shekarar 2021 zuwa 22 jayarai sama da 300 ne suka nakasa a fadin kasar baki daya musamman ma a bangaren karkara amma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da hukumar lafiya na duniya a sabilashi ta cewa za su ga bayan wannan cutar a kasar ta kamaru baki daya Mahmud Amurka daga kasar Kamaru. To har yanzu dai ga Muhammad Awal Garban da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Graf ɗin kusanta birnin Garwa ta jira a kasar afirka ta kudu domin buga gasar kofin gwani na gwanaye na zakarun nahiyar afirka anda suke bugawa a cikin gida za su buga wasan nasu ne na farko da kulafin din matlama fc da ke can birnin na lesotho a kasar afirka ta kudu gobe asabar goma ga watan tara shekaru dubu da ashirin da biyu nan yan taka ledan da na kasar jamhuriyar kamaru sun ce sun shirya tsaf domin cimma burinsu na kwambalar da za su murza tsakanin su da kasar ta afirka ta kudu sai dai kula-kula din nahiyar afirka guda bakwai ne dai za su fafata a wannan shekara domin ganin kowane ne zai zamanto zakara da ko muka koma ta bangaren gasar kakar wannan shekarar na champion league wanda kasashen turai suke bugawa wasan da aka fara club din paris saint germain sun gwabza su ne da club din juventus ta kasar italiya an da club din psg ta faransa ta samu nasara da ci biyu da nema sai kuma ita club din juventus ta jefa kwallo daya tilo a ragar psg sai kuma sauran wannan gasar da ake bugawa a lahiyar ta turai club din da suke bugawa a yanzu haka akwai club din fc barcelona wanda ta samu maki uku sai bayan munich ita ma maki uku ta da milan ita kuma ba ta samu komaki guda ba haka victoria blazer ita ma komaki maki ɗaya ba ta samu ba haka kulob din sporting ita ma maki uku ta samu sai kulob din tottenham ita ma ta samu maki uku olympic da masai ta samu ko maki guda ba sai kuma kulob din entourage fa an da ita ma ko maki ɗaya ba ta samu ba club ɗin dinamo zagreb ita ma ta samu maki uku club ɗin ac milan ta samu maki ɗaya tilo sai red bull ita ma ta samu maki ɗaya tilo amma club ɗin chelsea ta ƙasar burtaniya ita kuma ba ta samu ko maki guda ba sai club ɗin shakhtar an ita kuma ta samu maki uku club ɗin real madrid ta samu maki uku ita ma haka kulaf din rb leipzig ita ma ko maki guda ba ta samu ba sai celtic glasgow ita ma ko maki daya ba ta samu ba kulaf din manchester city ita ma ta samu maki uku haka zalika kulaf din dortmund ita ma ta samu maki uku sai kulaf din fc copenhagen ita ma ba ta samu ko maki guda ba sai fc sevi ita ma ba ta samu ko maki guda ba za mu gargare ne da kulaf din benfica hada ita kuma ta samu maki uku sai kulub din juventus su ma ba samu ko maki guda ba amma kulob din makabi haifa su ma ko maki daya ba su samu ba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai labarai a takaice shugaban ƙasar amurka joe biden ya gabatar da wani sako mai karfi a wajen liyafar kwamitin shugabannin jam'iyyar democrat na ƙasa wanda aka gudanar a wata anguwar jihar maryland a jiya alhamis inda ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu tare da cancakar masu biyayya ga tsohon shugaban kasar donald trump dabarar da mataimakansa ke ganin za ta ba su nasara don jam'iyyar democrat ta ci gaba da rike ƙaramin rinjayi a majalisa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya alhamis a birnin kiev sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da ayyana rasha a matsayin kasar 'yan ta'adda dole ne hakikanin shari'a ya dace da ainihin batu na zahiri a ko yaushe kuma gaskiya ne cewa rasha ta zama babban tushen ta'addanci a duniya in ji zelensky dole ne duniya ta samu alama da babu tantama cewa ba za a gafarta wa ta'addancin rasha ba Ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama a ƙasar Zambiya sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi alkawarin soke dokar ɓatanci da suka ce ana amfani da ita don rufe bakin masu sukar shugaba hakan ya lima Wannan kiran da yana zuwa ne bayan da 'yan sandan Zambiya suka cafke wani shugaba a jam'iyyar adawa a wannan wata a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka yayin da ya ci zarafin shugaban ƙasar. Ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun ce a cikin shekara da ta gabata, 'yan sanda sun kama wasu mutane goma sha biyu da laifin bata wa shugaban kasar suna, wanda za a iya yanke wa mutum hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari. Sojojin India da na China sun janye daga ɗaya daga cikin yankunan kan iyakan da ake takaddama a tsaunukan Himalayan, inda suka kwashe sama da shekaru biyu ana takun saƙa. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron india ta fitar da yammacin jiya alhamis sojojin sun fara barin yankin na gogra hot springs a cikin tsanaki da kuma tsari wanda ke samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan kan iyakan to masu sauraro da haka mu kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. kada manta ko da yaushe muna nan a shafin mu na intanet wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a rika samun labarai da dumudumin su kazalika za a iya lekawa shafin mu na intanet wato inda za a shiga twitter facebook da instagram don sanin halin da duniya ke ciki yanzu kan a madadin baba yakubu makiri da ni gabatarwa da kuma daniel brown sai mu nick avanoff ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya